kowa ya zauna inda yake kowa ba a ce kowa ya miƙe ba ba a ce kowa ya miƙe ba malam samu rika zauna zauna kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake dama mun faɗa muku tun farkon wannan muhadara muka ce babu mamaki aljanu aka zo ana magana akan su in kana da larurar ba mamaki su make ka saboda haka muka ce in haka ta faru kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda kowa ya zauna inda zauna kuma ku zauna kowa ya da ta ɗauki tsohon namijin ya zai dinga zuwa gurin babanta yana za babanta yana zafin rai yana ɓata wa mahaifiyarta rai ya sa babanta yana zafin rai yana ɓata mahaifiyarta rai eh, kuma shi ma baban na ta ba laifin shi bane yan uwan shi ne yan uwan shi ne eh, lokacin kakanta na gurin uba yana da rai yana bauchi yana yin sarauta eh. ya sunan kakan nata eh <laughs> abdullahi abdullahi eh, yana yin sarauta kuma ya kuma ne a kusan babu jaririya eh. sai yan wanshi suka suka tashi ya ba ganin ya tafi wani gari wajen kan ya gaje shi sarauta wajen ka babu jaririya ya gaji sarauta suka gaji ya ba ganin shi ne a can suka je suka ɗin maman wannan jaririya suke a wani to ni kuma ina tare da ita ina tare da mahaifiyanta ni kuma mijina yana tare da babanta shi na tseren nan sai ba na ya koma son magiyar da ya ce da ta zubar da cikin wannan jaririyan ya ce ta je ta zubar da cikin ta ni kuma hana ne lokacin na yi tafiya na kika je ina saudiya ina saudiya kin je aikin maka ne eh. ke musulma ce ni musulma ne suna na kwafi masu zahara nan ki fatima zahara mm. eh mijin ki fa mm. sunan shi mustafa sunan shi mustafa fasiki ne mm. wani irin fasikanci yake ya haɗa mata da miji yana haɗa mata da miji eh. yanzu ku nawa ne a jikinta mm. a ba kowa ce kayan yara na a jikinta waɗanne irin kaya kaya na eh kaya na waɗanne iri ne kayan kayan su ne na wasa kayan su na wasa mm. za ki cire mm. za ki fita ki rabu da ita eh. idan kika dawo fa ani ba zan dawo ba ni ba na ji ta yanzu ran nan muna karatu bakin ke ta ba nan wace ce wace ke magana wace ke magana Hmm. eh waye kai hmm. waye ganin a gefe eh ganin a gefe wane ne kai hmm. ni ne mustafa kai ne mustafa eh. ne mijin watan eh. fatima ina ita fatima ta ne muna da a gefe eh muna nan gefe guda menene wannan yarinya ce maka eh. Je ba na gurin mahaifinta ne da mahaifiyarta. Kana wurin mahaifinta da mahaifiyarta, ku nawa kuke tare da mahaifan nata? mahabanta yana da guda biyar amma ba sa cutar da ke tafi karfin su mahaifiyarta kuma suna binta su ma su su ya gida cikin ta ba guda nawa suke binta ita guda uku ne suke binta eh ba ma can ta taɓa yin irin wannan ciwon aljanu to bari in gaya maka wata magana mm-hmm. ka gaya waɗancan guda biyar ɗin da ke tare da mm-hmm. mahaifinta mm-hmm. da waɗancan guda uku ɗin da ke tare da uwarta ka ce su ba ta wuri ka ji abin da nake gaya maka eh za ka fita ka bata wuri eh za ka fita ni ban shiga ba eh ban shiga ba baka shiga ba idan me yanzu nan kake wahalshe ta ni me yasa to za a ce ai ana su kwace kayan su eh dole za ku rabu da ita ko duka kake so eh ni na ce ba jikin ka nake ba wallahi eh ba a jikin ka nake ba a jikin da kake ba eh. to me ce maka mm. ni kayan yaya na ka akwati za su da hawo a'a yayan mm. naku guda nawa ne mm. guda biyar ne guda biyar ne suna ina yanzu suna can gabas eh? suna gabas gabas wani gari ma za saudiya ba wajen saudiya a can suke mm. eh ba su shiga cikin garin ba suna daga waje waje suna nan suna nan tare mm. suna zuwa wurin ta ne mm. eh suna zuwa wurin ta to yanzu abin da nake so da kai da matarka da ƴaƴanka duk ku kwashe karan ku rabu da ita za ku rabu da ita ko kuwa eh ko kayan yara eh kayan yara na ba za ka rabu da ita ba kake ne kayan yara na kayan yaran naku ku kwashe na ce eh ba zan iya shiga cikin ta ba ba za ka iya shiga ba saboda ne ta yi zikiri eh ta yi azkar yau ta yi azkar ya sa kun gani ko ba za ka iya shiga cikin da ba saboda ta yi azkar eh, eh. to kayan yanzu ka kira mata ka ita ta kwashe mana Wani Allah ka ta doke ta eh ka doke ba zan doke ta ba ka tafi ka ba ta wuri kar ka sake dawa kira mini ita kira mini ita Fatima hmm. ina Fatima hmm. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hmm. Za ki kwashe kayan ‘ya'yan naki? Ba za ki iya shiga ba. To da waye ya saka kayan? Shiga ki kwaso an yi miki izini. Yaya kin kwashe? Eh? Eh? Hmm. Waye kai? سعدية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كيتوا سامي تفو تشجي تنتظر تقع مني ايه مني مني مهلا كاكا to in Allah so idan ka sake dawa zan nemi Allah ya taimake ni akan kan hallaka yanzu wa yake kusa cikin yan uwanka eh baban ku ya buga mata kai a cikin kofa kai wace irin cutar kake mata ka gaya mini gaskiya tana jin nauyi a jikinta eh

ku fita ku bata wuri ku ku bata wuri matso da shi ku bata wuri fita ku bata wuri matso shi nan matso shi nan ku ku zo da shi nan ku zo da shi ku fita ku bata wuri fita Why would you? Why do you? a'a ku matsa da shi ne ku ku sa ina zuwa هلا ala umar الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوكو كوما قضونا دوكو كوما قضونا دوكو كوما قضونا كوما قضونا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 الضالين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون wane ne ke tare da wa yake tare da shi eh wane ne wane ne ke tare da shi wai eh wa yake tare da shi eh ko duka kake so eh duka kake so eh ka samu sauki kai ne wa eh كنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب وانتم بي يسلموا يقولوا في يقولوا في يقولوا في نفسك wane ne ke tare da kai wane ne wane ne sannu

ana karatun ƙur'ani musamman ana ruka kana surutu ya nuna ka gafala daga addininka ko baka tare da aljani zai iya samun dama ya shige ka lokacin waye ke tare da ita waye eh wane ne kai eh? to yanzu waye a cikin ka suwaye eh eh ɗan ɗanka kai waye kai tayyib ne eh za ka tafi gaba ta wuri ko yana hada da dukan ka eh kana son hada da duka to yanzu waye a jikinka dan danka yana ina yana cikinka ya sunan shi eh kira shi kira shi yana wurin cibiyar ku dama cibiyar ku kuma eh a kira shi ku kira shi ya ya waye waye kaiwa kai ishaq shekara kana a duniya shana 23 kai musulmi ne eh. kai shige cikin ta kuma kana musulmi kuma kake zalim sai ka dunkule ka zauna a cibiyar ta eh. saboda ne eh. saboda ne saboda zalunci saboda zalunci ne ce maka ne ce maka wani to yi bayanin yi bayanin yi bayanin eh babana eh yake eh waye babansa? shi ya ce ka zo ka shiga ya fita ina su Mustapha da Fatiha sun wuce yanzu waye ke tare da ita cewa a jikin ka za mu ne ko kuma ka da ke wani yake ta za ka sake dawowa da ban san ki da kake da dukkan hadu idan ka dawo fa hmm? idan ka dawo fa a ka dawo ne dukkan malan kwanci ka dauki da dauki eh. kuma tana da kwanan nan sai ta wanke to shi yasa kai ka dawo muna zuwa mata eh, a sufofin mu a sufofin ku eh, an jima kuma in ka tashi ba za ta iya ba da labarin mu ba. Duk wannan ku kuke yi ko? Kai ka taɓa rikida ka zama wani abu? Eh. Me ka taɓa rikida ka zama? Na taɓa zama mata mutum a hanya. A wace hanyar? Allah ki kajin. Ka zama mutum? Me kai mata? Ƙadan ina ina da wani hakuri kamar tsoho. Ni je na je da kan musulmi. Ki kai musulman hajjaji je ne na wuce. Da na hanyar mata ne ka ta je ma mu ta wuce. Shi yasa ka kyale ta? Eh. Da kuma rannan wata mage. Eh ta zama? Eh a gudun bakin dogo. Eh na ina bakin dogo na ina. Na masallacin ma wata anguwa na kikaji na sai ta kajiyar za ta tafi gida ta tafi a yanzu ba ba ta tafi a a gurin kai ne kar kira ka zama maji na zama mata maji na zama mata maji za ta tsoro ke ce ta ce ce su da hannun za sai kawai sai zai ji wani kama hausa mana wuta sai na kara matsawa ga ban dai ban da ba sai ka kama kanka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa ƙarshen shi shi kenan sai ka kuma ci la ilaha illallah wa qadamu ya kai salam يغلق ولا الحمد وعلى كل شيء قدير ana karatun Qur'ani ko wani zikiri kuna jin zafi? Da ban yi a Amma an kai ne kai ba ba. Wanda ya shiga komai azabu dai a jikin sa dan biyan kwaye Yau ma yanzu kawai ne Ina azaba yanzu ina jin yana sai kayan eh. eh? ka taɓa ka zama maciji ba ta ɗaya ne a cikin da da wani mutane na mafi samun yara suna kai to don na lokacin ya gari shi ne kuma ka taba zama kare ka taba abin da abubuwa mm, ka taba zama tsaka eh, na shi da eh na kofar tsaka eh to inda za a yi kuma kuma suke sa eh. shi ne ta tsawo eh. ofis da kuma ta suna da ma ne ke shuka da kana zama a banta da take mutane akwai wata ana ta ke ta za su wanka shi ke nan zai ce a za ta shiga ya ce a za ta ke nutsuwa daga baki Allah zai bai bani ita ta da sun ba shi ne ita da ta fito ta ba ta rasa da ke wannan ta kuma ta kashe a ta ta daga bayan ta da dai shi ne shi kuma sai na a wata kan ba ta ba Ni ake zan yi ban kuɗa. Ina Ba a gani da shi ɗan ba. su ma muna auren Kawai idan mutum haka muna ganin mutum kuɗa duk inda a ga suke. Amma nan inda Saboda kuma ba ba mu idan kika tsara shi kenan sai ne a barci idan mutum yana barci sai da kamar mafarki ne sai da mutum kamar yana yin jima'i da haka take zo ne eh to eh. ita mata eh to ne kawo ka wurin ta yanzu wannan ne gayyato mu muka taho eh? wannan ne mu taho da baban shi kira shi eh. ko aljanu kusan shiga jikin mutum dama? suna shiga ta yaya? kamar gida ne eh? kamar mutum ya shiga gidan shi kamar ya shiga gidan shi sai mm. na kuke shiga? ina zama iska na ta zama iska ke a shaƙa sai a shaƙa mm. ganin shi ke nan? sai a bujijiyoyin jini kawai sai ka bujijiyoyin jini? Mm. to bayan nan fata wata hanya kuke shigar mutum? domin yanzu abin da ya ce ne sai ta taɓa rikita ka gani mutum? eh, eh a yaushe wata wani ita kuma ina cikin tafiya ta game da wata mantuwa da ta mara tarbiyya ya fi ce to tana tambayar wani gida ne ya ce muka da cikin shiri da ana so in yi magana da ita ya na faɗi tana kama kai ba dai na zama namiji sai na gabla ta kula ne da ganin alamar sai na koma can baya na ganin mutane Italia akaratasitegama abahanyi kirejeye leta y'umutekano mayiteseyo hatagoyoka ibi nasendaga mubihe by'imibabasa igobwa ebyo kiba batateyinda ita yerekeza anjuma shi ba ta zai kalli wuska ta buga ta kalkulu na na tsada na ba mutum ba ne ya ta wani ido na ya yi kamar na magi ne man na magi eh, ba ma da ya yi da ya yi ihin na mutum ba Allah zai buga to da ta firgita a lokacin ne ya ta duba da ta lura da kafa ɗaya kuɗin ɗaya eh, ya fi ɗaya ne ya fi ɗaya girma girma ko girma girma eh yanzu in kuka da haka girma da eh, in kuka rabu da yanzu za ku sake a ni ba yan da ni da ma kira a nan kuma wanda wa aiki ka ran wa wa aiki wa wa aiki a'udhu billahi rajim ya zan ba a jikin ka nake ba zan eh. wa ila musa أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئت عليكم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

kai musulmi ne amma ce boka aiki kana nan eh to wajibi ka tuba ka daina boka aiki ina da mu jini ne muna ta shi ya samu kan sai aiki jinin ne yake ba ku kuke sha jarirai jinin jarirai wannan iri ya yi yake idan aka kawo musu ɗan yara ba su da lafiya. Idan aka kawo yara ba su da lafiya. Eh, shi ke nan ke kirje mana ne da mu shiga. Sai mu tsohon a ce jariri ya mutu. a shi shi yake sa suke kashe yanzu kai kana musulmi daidai ne kai haka aiki yake da don yana ba ku abinci don ya ba ku abinci ko kuma sai ku kashe mutane kai yanzu kana son a kashe ta, a mai Allah eh? kashe mutane ka maka umarni kai yanzu duk abin da aka ce kai sai kai za ka tuba yanzu ko kuwa da gaske tuba ba na yaudara ba eh wajibi ka tuba fa za ka tuba za ka tuba ina cikin mutunci abin da ne ina ciki a ai yanzu sai ka tuba in ka duba shi kenan ana fatan Allah zai gafarta maka saboda Allah yana cewa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu ala la taqnatu min rahmatillah wala ma wancan mutumin ne ya samu mana jamili ne ya sa maka jamili eh. kai ya sunanka da kan na abu kan faɗa ni ba wani ilimi ba ne ba kai da ba eh. ba ma gudu ne ko kirista kirista ne kirista eh. kana zuwa kirista eh wata kirista kake zuwa a nan ma sabon gari ne a nan sabon gari kake zuwa kirista a na kirista kake zuwa katolik kirista zuwa a sabon gari eh mm. yanzu wannan suna kake so محمد اول كما كان اسمه وكما محمد اول فو مثل محمد اول الجني محمد اول فو يا هو تشي كان نائب ابو بكر اما ذاك جار حالا ان شاء الله تشي كان ان شاء الله ان ذاك ربي ايه ان شاء الله

وتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله أكبر كل من اتبع يا جماعة المسلمين وقاعد أي وقت وقاعد ربنا كم؟ وقاعد ربنا كم؟ وقاعد ربنا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 da Allah muna fatan jama'a su saurara da Allah kun san ba za ku fahimci abubuwan da nake faɗi ban kuna hayaniya idan jama'a ba su manta ba dama ranar da muka fara ainihin don Allah wanda ke wannan wurin ku bai shi shigo kowa ya Allah a huta daga sha abada dama sun ranar da muka fara waɗannan muhadarat mun shaida wa jama'a da cewa ta iya faruwa ana cikin yin muhadara wanda yake fama da aljanin aljanin shi ya fi sata ya buge shi to kun gani sai aljanun suka ainihin bari sai ran da aka zo kan matsalar bugewar sannan suka bugi. wallahu yaf'alu ma yasha to ai ina ga yanzu hujja ma sama sama za a kawo kawai ko eh a ai na ji Abul Hassan al-Ash'ari a saurara muna karatu yake cewa wa anna ash-shaytana yuwaswisu lil insan wa yushakkikuhu ويتخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية yace yana cikin aƙidar mu mu ahlus sunna cewa shedan yakan sa mutum waswasi kuma yakan sa mishi shakka sai zo sa maka shakka dangane da sallah ko azuminka ko tsarki ko dangane da komai ne ne Allah zai iya sallada shi ya bashi iko akan kai sa maka shakka wa kuma shaidan yakan shiga jikin mutum ya make shiga wani ma ya faɗa yanzu alhamdulillahi rabbil alamin khilafan liqaulil mu'tazila yace wannan magana sabanin magana da mu'tazila da jahmiya suka yi kama qala Allahu azza wa jal kamar yadda Allah mai buwa da daukaka yace allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas tsayar da shi cikin sarki yake cewa allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas yace waɗanda suke cin riba ba za su iya miƙewa tsaye ba sai dai kamar miƙewar wanda shaidan ya buge shi ko yake shafar shi wannan aya ta zo cikin suratul baqara aya ta 275 al-imam ibn kafirin da yazo fassara wannan aya yace waɗanda suke cin riba a nan duniya a ranar al'iyama ba za su iya miƙewa tsaye ba sai dai irin miƙewa wanda shaidan yake make shi irin ta za su suna ainihin miƙewa suna faɗuwa suna miƙewa suna faɗuwa sai ya ce ashe wannan aya ta nuna mana cewa shaidan yakan shiga jikin mutum kuma yakan make shi haka al'imam al kurtubi ya faɗi haka al'imam muhammad ibn ali ash-shawkani ya faɗi a cikin nashi tafsirin ma kala ya ce kuma har wayo kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce, min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas Allah ka tsare mu daga sharrin shedan wanda yake sanya mutane waswasi a fakaice wanda ainihin yake sanya waswasi ɗin ta cikin kirazan mutane Allah ka tsare mu daga sharrin aljanu da mutane to kun abinda al'imamu abul hassan al'ashar ya faɗi kenan abul hassan al'ashar ya tabbatar da cewa ashe gaskiya ne shaidani yakan shiga ainihin jikin mutum kuma yakan make shi kuma yana cikin aƙidar mu mu ahlus sunna mun yarda da haka saboda ƙur'ani ya bayyana hadisai sun bayyana kamar yadda zamu zo mu ji haka bayan al-imamu abul al-ash'ari sai mu koma zuwa ga shekul islam أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي رحمه الله wannan malami shi ma zan yi amfani da wannan damar da in ainihin baiwa mutane kaɗan cikin tarihin shi shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya an haife shi a ranar goma ga wata na zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 661 ya rasu a ranar 20 ga watan zulqa'ada ranar litinin kenan a shekara ta dubu a shekara ta 728 ma'ana ya rayu tsawon shekaru 67 a duniya kenan ibnu taymiyyah ibn taimiya yau shekarun shi ɗari shida da tamanin da tara da rasuwa Allah ya gafarta mishi a makon da ya wuce na fara mana wani tambihi dangane da haɗarin wasu mutane waɗanda suka shiga rigar malanta suke haramta wa ɗaliban ilimi faɗaɗa iliminsu da kuma ƙaruwa a cikin iliminsu na ce waɗannan malamai su suka ainihin kawo mutane shakka dangane da ishiriniya ta alfazazi sai na ce na tuhumce su da cewa ba su karanta ba ne shi ya sa ainihin suka faɗi abin da suka faɗi amma da sun karanta sun san ishiriniya sun san alburda sai su bayyana kurakuran da ke ciki su ce Allah ya ji kan masu waɗannan waƙoƙi abubuwan da suka yi daidai wanda yake ne ya fi yawa Allah ya ba su lada a kai to haka al'amarin ya faru dangane da littafan ibnu taymiya shi yasa duk gabana nan da kake ganin littafan ibnu taymiya ne na ɗauko sai aka zo ana tsoratar da mutane game da littafan ibnu Taimiyya da littattafan ibnu al-qayyim al almajirin shi da littattafan al-sheikh muhammad ibnu abdul wahab da na ƴaƴan shi da na jikokin shi sai aka samu ana tsoratar da mutane cewa kada su karanta to ya ƴan na musulmi musamman ɗaliban ilimi kar ku saurari maganganun waɗannan masu maganganu za su hallaka ku ne za su haramta muku samun ilimi a cikin addinin musulunci saboda ya ce kada ka karanta idan shi ya karanta ya gano abin da yake ciki sharri ne kai ma matukar ka samu ikon da zaka iya karanta zaka iya gano abin sharri ne in ku har kwakwalo ka ta kai ba ta iya gane sharri ne da wahala ka iya karantawa dan me zai ce maka karka karanta shi ya aka iya karanta duk wata kura da aka jefa akan ibnu taymiya sai a waye gari ashe ibnu taymiya yana da littafi da ya rubuta akan wannan matsala ibnu taymiya suka yi mishi sharri suka ce ya ci mutuncin Allah maɗaukakin sarki dangane da sunayen shi da kuma ainihin siffofin shi sai ga wannan littafi ibnu taimiyya ya yi dangane da al'imanu abin da ya shafi imani da Allah da manzannin Allah da mala'iku da littattafai duk baki ɗaya ibnu taimiyya ya yi sharhinsu a cikin wannan littafi ƙarƙashin alƙur'ani da hadisai da maganganu na sahabbai da tabi'ai da kuma maganganu na atba'u tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su irin su Imam Malik da Imam Ahmad da al-Imam al-Auza'i da Abdullahi ibn al-Mubarak da makamantansu ka je ka nemi wannan littafi ka karanta ka gwada da abin da aka ce maka Ibn Taymiyyah ya ci mutuncin Allah za ka gane cewa masu faɗar wannan magana akalla abin da za a ce sai a ce sun yi kuskure in ba a ce sun yi ƙarya ba sannan ya yi littattafai waɗanda suka shafi al'asma'u wa sifat akwai littafin sha’ar risalatu ta muriya saboda yawansu ne shi ya sa ainihin ba a zo da littafan ba ma'anan aka zo da waɗannan ya isa abu ga misali littafi ne wanda yake ƙarami haka ya yi shi yana tattauna dangane da al'asma'u wa sifat suka je suka yada cikin jahilai suka ce wai ibnu taimiya baya ƙaunar waliyai sai ga ibnu Taymiya ya littafi al-furqan baina auliya'ir rahmani wa auliya ishefan a ciki zaka ga darajoji na waliyai ya ake a gane wane waliyi ne mabiyin Allah mai rahama ya ake a gane wane mabiyin shaitan ne wanda yake la'ananne duk baki ɗaya gashi ibnu taymiya yana kawowa Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce dama ibn al-qayyim al-majirin shi yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit tamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi haka yace yace ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce yace babu laifi a ce ainihin sahabbai sun ce yace amma jahilci ne da wauta a ce Allah ya ce annabi ya ce kai kuma ka ce wani malami ya ce yace wannan jahilci da wauta kenan to ga littafin ibnu taymiya akan waliyai gashi waye yace ibnu taymiya bai kauna waliyai ga littafi akan haka suka je suka yada sharri cikin garuruwa suka ce ibnu taymiya ya ci mutuncin annabawan Allah ya kwashe wa annabawan Allah daraja sai muka samu ibnu taymiya yayi kitabun nubuwat akan annabta da annabawa baki ɗaya wannan littafi gashi yana nuna darajoji na annabawa ana nan a wannan hali sai aka samu wasu falasifa waɗanda suke bin ainihin mazhabi na falasifa suka nuna cewa ai mu'ujizan nan ta annabawa ƙarya ce ƙarfin rai ne da ƙarfin zuciya kawai yake sa wani abu ya faru a hannun mutum sai a ce mu'jiza sai ibnu taymiya yayi wannan littafi kitabu safadiyya a cikin mujalladi na biyu wannan mujalladi na ɗaya kenan mutumin da bai san darajar annabawa ba zai yi littafi ya bayyana matsayinsu da darajarsu ba zai yi ba zai yi littafi ya kara mutuncinsu ga wanda ainihin ya ci mutuncinsu ana nan a wannan hali sai aka samu wani kirista ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin birnin dimashq ibn Taimiyya ya ce a je a gaya wannan kirista ko dai ya zo ya musulunta ko kuma zai sa a kawo kanshi bayan ya ba da wannan fatawa sai rubuta wannan littafi as-sarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi akan wuyan duk wanda ya zaji manzan Allah yanzu wanda bai kauna manzan Allah zai ce duk wanda ya zagi manzan Allah za a yanka shi dan me za ku rinka wasa da hankalin mutane gashi littafin da yake nan yace in ka zagi manzon Allah ko ka tuba sai an kashe ka sai a kashe ka ya zama haddan kenan in baka tuba sai a kashe ka irtidadan ba za a yi maka wanka ba ba za a yi ma likafani ba ba a rufe ka makabartar musulmi amma in ka zagi annabi ka zo ka tuba dole za a kashe ka amma za a kashe ka a matsayin an kashe musulmi saboda haka za a ainihin yi maka wanka a yi maka sallah a kai ka makabartar musulmi kuma a yi maka addu'a Allah ya ji kanka duk gashi abin da ya shafi wannan wannan shine littafi ɗaya ko kuma na ɗaya wanda aka rubuta akan wannan fanni ibnu taymiya ya rubuta mutumin da bai san darajar manzon Allah ba zai rubuta wannan to gashi shi ya rubuta wannan ke mun fahimci wannan ko ibnu taymiya yana zaune a masallacin shi sai aka zo mishi da mas'ala daga ainihin garin wasit ta ƙasar iraq wani mutum ya je ya zo ya ce mishi an ce mana ka ce Allah na da kafa Allah na da hannu Allah na ji Allah na gani an ce kai ibnu taymiya ka faɗi ya ce tabbas na faɗi haka ya ce me dalili sai ya ce ka zauna ka kwana da ya zauna daga sallar la'asar zuwa magariba ya rubuta mai wannan littafin da gari ya waye ya ba shi gashi al-aqidatul wasitiyya dalilin sunan littafin kenan daga wasit aka aiko da tambayar sai ya samu shi al’aƙidatul wasitiyya gashi an fahimci wannan da kyau ko duk maganar da ya yi in ya ce babin da ke tabbatar da Allah na da kaza sai ce Allah ya ce annabi ya ce ko kaɗan babu ra'ayi a cikin wannan littafin gashi al-aqidatul wasafiyya ka je duk inda yake ka neme shi ka karanta dan me za a hana ka karantawa mun fahimci wannan ko ana nan ibnu taymiya alaihi rahmatullah sai aka samu yan shi'a na ƙasar siriya sai suka je suka tsare wani ƙauye na ahli sunna suka rinka kama mazansu da matansu da yaransu da manya suna siyarwa ga ainihin kiristoci na ƙasar cyprus tsibirin cyprus sai ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi ar-risalatul qubrusiyya ya rubuta ga reverend fada na wannan ƙasar ko bishop wanda yake shine reverend fada ɗinsu ko bishop kuma shine sarkin ƙasar ya nuna mishi cewa addinin kirista bai yarda da a kamo wasu mutane masu bin addinin da Allah ya saukar a siyar muku ku bautar da su ba yana yana kafa mishi hujja a cikin bible ga wannan wasikar shine ya sa mishi ar-risalatul qubrusiyya da ibnu taymiya ya wannan sai ga kai bai gamsu ba sai ya ce ai ma ku kiristoci ƙarya kuke addinin naku addinin naku kun canza shi sai wannan littafi ga shi mujalladi biyu juzu'i hudu sai ya sami mishi aljawabu sahih liman baddala dinal masih yace gamsashiya kosashiya ansa ga wanda ya canza addinin almasihu yana yana magana qur'ani da hadisi kuma yana kawo a bible yana nuna cewa duk kiristan da ke duniya in ya mutu a wannan halin wuta zai je saboda sun canza addinin bible ma bai yarda da addinin da suke ba wannan littafi gashi mujalladi biyu ne juz'i hudu ibnu taymiya yi shi mun gane wannan ko ana nan a wannan halin sai aka samu wani ɗan shi'a sai littafi sai sa mishi miftahul karama fi fiqhil imama a cikin wannan littafi duk abin da ya tabbata a sunna shi kuma ya warware shi duk abin da don yana cikin aƙidar shi'a in kai ɗan shi'a ne ka je kai karatu karatu ake yi da rashin kunya da tsiwa wannan ɗabi'a ce ta mutum kowa yana da su amma ajewa yake saboda ba lokacinsu ba ne yanzu lokacin karatu ne saboda haka ya ainihin rubuta wannan littafi yana cikin aƙidar shi'a cewa duk abin da ahalus sunna suka haɗu akai kai kuma ka saba in baka san wannan littafi baka je wurin imamanka ka ce kana neman su tabbatar maka da cewa shin miftahul karama fi fiqhil imama gaske ne na 'yan shi'a ne kuma ka ce su baka kwafi idan ba sun ga imanin ka ya zurfi a cikin shi'a ba ba za su baka ba to sai wani ahli suna cikin almajiran ibnu taimiyya sai ya zo ya kawo kuka ga ibnu taimiyya cewa ga wani dan shi'a ya rubuta littafi ya ainihin warware suna ta annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayanta saboda haka sai shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiyya sai ya ainihin ɗauki alƙalamin shi mai daraja da takardun shi sai ya rubuta wannan littafi min haju sunnatin nabawiyya fi naqabi kalami shi'a wal qadariyya yi raddin yan shi'a duk wata shubuha da yan shi'a suke sa maka a yau insha Allah ta'ala akwai maganin ta cikin wannan littafi an zo an haƙaƙa an buga wannan littafi a sabuwar tsaba'a wannan yana fitowa a cikin mujalladi biyu juz'i hudu ne amma an haƙaƙa shi an buga shi kyakkyawan bugu ya tashi a cikin mujalladi tara Bin raddi ne akan yan shi'a duk waɗannan shubohin da suke kawo muku kuna cewa suna rikita ku duk ibnu taymiya ya warware su to wannan ibnu taymiya kenan sannan sai zo littafi at-tuhfatul iraqiyya fi a'malil qulub ya za ka yi zuciyarka ta samu tsarki yadda irin waɗannan shaidanu ba za su samu damar su kai gare ka ba Ga shi akan haka yi wannan littafi akwai wani malami ɗan yawon duniya ibn batuta yana da littafi a rihla yana yawon duniya ne gari hannan kano ya zo sun yi zamani ɗaya da ibn taimiya a wannan lokaci sai ya ce ya je masallacin dimashq a siriya ya samu ibn taimiya yana karantarwa da ya sami ibn taymiya yana karantarwa sai ibn taymiya ya karantar da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ubangijin yana sakkowa idan ɗaya bisa uku na dare ya rage ya sauko yana cewa wane ne yake da roƙo ya roƙa a biya mai wake da bukata ya faɗa a biya mashi wannan bukata ya ce wai sai ibn taymiya ya sauka daga kan kujerar eh, kan mimbarin da yake ya sauka zuwa matakala ta ƙasa ya ce kamar yadda ko ga na sauka ɗinnan haka Allah yake sauka wannan sharri ne wa ibnu taymiya sai ainihin aka samu ashe Ibn taymiya ma yana da littafi wanda ya sharhin wannan hadisin gashi sharhu hadisin nuzul duk sharhin da suka yi mishi duk sharrin da suka yi mishi sai kaga ashe yana da littafi sai suka boye littattafan sai suka fito suna sharri a wurin jahilai shi yasa duk aka waye gari yan shi'a na zagin Ibn taymiya batattun sufaye suna zagin Ibn taymiya lalatattu cikin ahlus sunna suna zagin Ibn taymiya wallahi duk kuskure ne fatawa kawai gashi yanzu daga cikin fatawar shi za mu yi karatu wannan fatawa tana ɗauke da mujalladi 37 ce fatawa ce kadai aka tattara a ciki ta Ibn taymiya mun fahimci wannan da kyau ko to Ibn taymiya kenan wajen ilimi kuwa Ibn Sayyidin Nas al-Ya'muri yace na je na samu Ibn taymiya dukkanin kungiyoyi suna zuwa suna daukan karatu wurin shi yan shi'a ne yan ɗariƙu ne sufaye ne ko waɗanne iri ga suna yace suna zuwa suna ɗaukan karatu a wurin shi ya ce Allah ya yi mishi baiwa duk ilimin da ya tasa a gaba yana bayani sai kaga kamar bai san komai ba sai shi Ibn sayyidin nasi ƙarshe ya ce a ƙashin gaskiya idona bai taɓa ganin irin Ibn taimiya ba kuma idan Ibn taimiya ma bai taɓa ganin irin shi ba shi kanshi ibnu taymiya bai taba ganin irin shi ba kamar yadda Ibn sayyidin nasi yake faɗi tare da cewa Ibn sayyidin nasi malamin hadisi ne malamin tafsiri ne malamin fiqh ne malamin lugha ne amma da ya je makarantar Ibn taymiya sai da ya jiki. to wannan a takaice takaitawa ibnu taymiya kenan nayi wannan dogon ta'aliki ne kuma zan kafa hujja yanzu da littafin Ibn taymiya ne saboda waɗanda ba su san Ibn taymiya ba sun fito sun ce wai ibn taymiya ma bai kawo wannan matsala a cikin littattafan shi ba wannan ta bude wa masu raddi kofa akan cewa dan babu a cikin littafin ibn taymiya sai ne to ibn taymiya ni a sani na shine malamin da ya fi shahara da wannan matsala ta ainihin koran aljanna to shi yasa yanzu a yi maka karatu daga ainihin cikin littafin shi insha Allah ta'ala sai ka ji ainihin menene abin da shi ibn taymiya din ya faɗi dangane da ainihin waɗannan matsaloli dangane da matsala akan cewa shin ko aljani ko shaidani yana iya shiga jikin mutum ko kuwa baya iya shiga an yi wa ibnu taimiyya irin wannan tambayar gashi a cikin wannan ainihin majmu'ul fatawal kubra a cikin mujalladi na 24 zan yi karatu daga cikin shafi na 276 zuwa bakwai. bayan mai tambaya ya yi mishi tambaya wannan ta buɗe wa masu raddi kofa akan cewa dan babu a cikin littafin ibnu taymiya sai ne to ibnu taymiya ni a sani na shine malamin da ya fi shahara da wannan matsala ta ainihin koran aljanu to shi yasa yanzu a yi maka karatu daga ainihin cikin littafin shi insha Allah ta'ala sai ka ji ainihin menene abin da shi ibnu taymiya din ya faɗi dangane da ainihin waɗannan matsaloli dangane da matsala akan cewa shin ko aljani ko shaidani yana iya shiga jikin mutum ko kuwa baya iya shiga an yi wa ibnu taymiya irin wannan tambayar ga shi a cikin wannan ainihin majmu'ul fatawal kubra a cikin mujalladi na 24 zan yi karatu daga cikin shafi na 276 zuwa 267 bayan mai tambaya ya yi mishi tambaya da yake cewa shin ko shari'ar musulunci mai tsarki tana musun abubuwan da shaidanu suke yi na shafar mutum ko su buge shi ko kuma su shiga jikin shi su rinka wahalar da shi kuma shin ko shari'ar musulunci ta zo da maganin irin waɗannan ta hanya ainihin da sunna ta zo da shi ta hanyar alkur'ani kuma shin abubuwan da bokaye da yan boli suke yi shin yaya abin yake bayan yi mai wannan tambayar fa ajaba sai ibnu taymiya ya da ansa Ya alhamdu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wujudul jinni sabitun bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibn taymiya yace aljanu dai littafin Allah da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da cewa akwai su Watifaki salafil umma kuma al'umman musulunci gaba ɗaya waɗanda suka gabata sun ainihin haɗu akan haka wa a'immatiha haka limamai na musulunci sun haɗu ainihin akan haka waɗannan manya-manyan limamai na musulunci bayan da sahabbai da tabi'ai suka wuce al'imamu abu hanifa da al'imamu malik da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad dukkaninsu sun haɗu akan wannan matsala dama yana daga cikin abubuwan da suka yi wa ibnu taimiyya sharri suka ce wai ibnu taimiyya yana zagin malaman fiqhu sai ga ibnu taimiyya ya littafi akan malaman fiqhu raf'ul malam anil a'immatil a'lam dauke zargi daga manya-manyan malamai din nan Ya ce malaman fiqh ba a zargin su duk wanda ya zargi malaman fiqh ya halaka ce duk inda kaga sun saba wata sunna ko wata aya ta ainihin aya ta ya ce ka ba su ta'awili da cewa ko dai ya zama wannan ainihin hadisi bai zo musu ta hanyar da ya inganta ba ko kuma hadisin ya zo musu amma ko kuma hadisin bai zo musu ba gaba daya ya rinka kawo hanyoyin da za a bi a ɗauke zargi daga waɗannan manya-manyan malamai shi wannan littafi ka je ka neme shi raf'ul malam anil a'immatil a'lam wannan ibnu taymiya kenan to haka zaka samu a yanzu sai a je a ce ai wani bai da malamin fiqh ba ai wani ba sai da malaman fiqh ba kana zuwa sai ka ga cewa waɗannan su ne ma suka san malaman fiqh tukuna ko mun fahimci wannan da kyau to ibnu taymiya dama wata ran aka zo aka tambaye shi wai kai me aqidar ka ka san idan ka tsaya alqur'ani da sunna ka ki goyen bayan ɗariƙar kowa ko ƙungiyar kowa ko mazhaba kowa sai ta tambaya wai kai mai aqidarka sai ce ya sa ili an mazhabi wa aqidati ruziqal hidayatu mal bil hidayati yasalu isma kalam fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu لا kulluhum li mazhabu wa mawaddatu al qurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlun safi'u لكن ما الصديق منهم أفضل a takaice abin waɗannan masu wuce wannan ya kamata ku samu ku nasu da Allah ya ce ya sa'ili an mazhabi ya kai mai tambaya ta game da mazhabata wa aqidati da aqidata ya ce ruziƙal hidayatu mallil hidayati yas'alu ya ce wanda duke roƙon Allah ya shiryar da shi muna roƙon Allah ya azurta shi ya shiryar da shi sai ce isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi ka saurari maganar gaskiya daga bakin wanda aka tambaya wanda yake shine da haƙƙin magana din yace la yansani anhu wala ya tabaddalu. me wannan magana ba zai kauce ba kuma ba zai canza abin da yake aqida shi yace ba shikenan ba aqida shi zai bayyana yace hubbu sahabatu kulluhum li madhhabu yace ni ibnu taymiya ina son sahabban manzon Allah gaba daya wannan mazhaba ta kenan ba dan shi'a bane kenan ibnu taymiya yace hubbu sahabatu kulluhum li madhhabu yace son sahabban annabi dukkansu mazhaba ta ce yace wa mawaddatul qurba biha atawassalu yace yan gidan manzon Allah matan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi yace ina roƙon Allah saboda kaunar su da nake Allah ya saka na aljanna shin ibnu taymiya bai kaunar mutan gidan manzon Allah kenan to ƴan shi'a su daina yaudara ku da cewa wai ai su suna ƙaunar mutan gidan manzon Allah ne wani ahalin suna kwaya ɗaya kenan wurin zai ɗaga hannu ya ce bai kaunar mutan gidan manzon Allah babu to ibn taymiya yace wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim fadlun wa qadrun sati'u lakinna masiddiq minhum afdalu yace kowa na da daraja cikin sahabban kowa na da muqami cikin sahabban cikin ahlul baitin kowa na da muqami na da daraja yace amma abubakar siddiq ya fi su daraja sannan me zaka ce game da qur'ani yace wa aqulu fil qur'ani ma ja bihi ayatuhu kama naqala tirazul Ya yace game da ƙur'ani duk abin da ya zo cikin Alƙur'ani yadda aka rawaito mana ya yace na yarda wa aruddu uhdataha ila ya yace kuma duk wata fassara nai sai in koma da ita zuwa ga wanda ainihin suka ɗauko wannan fassara wane ya fassara kaza wane ne ce kaza wane ne ce kaza in ma dai kuskure ne to shi ya ɗauko daga gare shi to ƙarshe sai ibn taimiyya da ya gama bayyana aƙidar shi gaba ɗaya sai ce ha za a shafi'i wa malikin wa abi ta summa ahmada yunkalu fa initta ba ta fa Ya yace wannan ita ce aƙidar al shafi'i da imamu malik da imamu ahmad bin hanbali da kuma ainihin al'imamu abu hanifa yace in ka bi wannan aƙida Allah ya maka gamdakatar ka dace yace idan kuma ka kauce ka karkace daga wannan aqida fama alayka muawwalu yace baka da makama a cikin musulunci saboda haka ibnu taymiya aqida shi da imam malik aqida shi da abu hanifa aqida shi da al-imam shafi'i haka kuma da imam ahmad dan me za a ce ibnu taymiya bai kaunan malaman fiqh dan menene wasu za su rinka yawo da ainihin maganganu a cikin gari in kana karantar da sunna wai sai a ce baka baka goyen bayan malaman fiqh shin kuna nufin malaman fiqh ba sunna suka karantar ba duk wanda ya karantar da sunna sai a ce ya saba malaman fiqh Allahumma kalla wala don wannan jafa'i ake wa malaman fiqh ana kore sunna da gare su malaman fiqh na musulunci ahlus sunna ne ko mutanen kirki ne kuma duk wani sharri da zaka ka bata wani mai da'awa akan sunna wallahi an yi ya wuce amma ba a yi nasara ba don haka kai a hankali Allah ya shiryar da mu to ibnu ya ce tabbas akwai aljanu qur'ani ya tabbatar da haka hadisai sun tabbatar da haka al'umma musulunci sun haɗu a kan haka wa kazalika dukhulul jinni fi badnil insan sabitun bittifaqi ahli sunna wal jamaa ce haka kuma aljani ya shiga cikin jikin mutum wannan ya tabbata al'umman musulunci shugabanni limamai daga cikin limaman ahli sunna da jama'a duk sun ainihin tabbatar da haka sai ibnu taymiya yake qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-masi shi ma sai kafa hujja da wancan aya wa fi sahihi ibnu taymiya yake kuma a cikin bukhari anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna shaitana ya jiri min ibn adama majirar dam shaitan yana gudana a jikin jikin dan adam kamar yadda ainihin duk inda jini yake gudana gashi yanzu wannan aljani yake gaya mana cewa ya shiga jikin wannan yarinya ya eh, ce in ya shiga jikin mutum kai ya ce sai ya shiga ta iska kuma sai ya shiga ainihin jijiyoyin jikin shi gashi yanzu ai an faɗa yanzu wannan ba kasar bane ko wannan ido ido nawa ne ido dubu ko nawa shi yasa abinda kullum ake cewa malamai su ji tsoron Allah kada ka yi musu abin da yake tabbas ne za ka zo ka ji kunya sai zai ce wai laya ce ake dannewa take magana ni fa dan izala ne dan izala baya laya izala baya laya dan izala baya laya ko kuma a ce asiri ko tsafi ai baka yadda qur'ani zai iya tirsasa aljani ya magana ba har magana da aljanu din yanzu za a kawo maka a rubuce insha Allah har magana da aljanu din Allah ya shiryar da mu to shine ibnu taymiya ya kawo wannan hadisi wa qala abdullah ibn al-imam ahmad ibn hanbali qultu li abi inna qauman yaquluna abdullah dan gidan ahmad dan hanbali yace na tambayi babana nace baba mutane suna cewa innal jinniya la yadkhulu fi badil masru wai aljani baya shiga jikin wanda ainihin ya buge faƙala sai imamu ahmad ya ce ya bunayya ya kai ɗana ya kizibu na ƙarya suke yi wannan fatawarwa ce nan imamu ahmad ibn hanbali imamu ahli sunna ɗaya cikin malaman fikihu yanzu wanda yake ƙaryata wannan abu kamar yadda zamu zo mu karanta daga fatawar wani malami ba yana ƙaryata imamu ahmad akan abin da ya faɗi ba ne sa'annan sai imamu ahmad ya ce haza ya takallamu ala lisanihi yace ga aljanin yana magana a bisa harshen mara lafiya ai wannan ba sai an ƙara sharhi ba ko gashi yanzu an gani yace haza ha harfu tambihin za ismu ishara mabniyun ala sukuni laisa lahu mahallu min al-i'rabi yatakallamu fi'lun mudari'un marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih wa huwa مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وفائله ضمير مستتر تقديره هو أي الجني على حرف جر وهو مبني على السكون لا محل له من الإعراب لساني مجرور bi ila wa alamati jarrihi alkasrati zahira fi akhirih wa huwa mudafun wal ha'u mudafun ilayhi majrurun bil idafa wa alamati jarrihi alkasrati zahira ala akhirih wa huwa mudafun ilayhi abinda al-imam ahmad ya faɗi kenan wai an yi maka li'irabin jumlan ne ka san a ana rikici akan matsala sai a ce a yi li'irabinta in aka yi li'irabi sai magana ta fito ko an baka iya li'irabi ba za ka iya fassara baka iya li'irabi ba baka iya fassara har abada sai an samu kuskure cikin fassararka ka singa zaka iya cewa waƙatala daudu jalutu baka san nahau ba Imam shafi'i kuma ya ce imam imamu suyuti annahau wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub yace da nahau da larabci dole ne in kana neman ilimi sai ka koye su yace amma ka je gaban malamai su koya maka kakai rigima ka dauki littafi ka san ka ɗau littafi ka ce za ka koyi ilimi akan haka sai ka yi ta tomar hakim tomar hakim wani likita ne sai ya karanta cikin sahihul bukhari lokacin ba a yi wa sahihul bukhari wasali da digo sai ya karanta alhabbatu sauda shifa dawa'un min kulli da'in haka hadisin yake bakin algaribi habbatu sauda tana maganin kowace cuta to babu wasali ba digo sai ya karanta alhayyatu sauda dawa'un min kulli da'in bakin maciji na maganin kowace cuta sai ya tafi da waje ya saro bakin maciji ya zo ya jika ya sha sai kifi sai mutu to shi ne aka ce wa man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin yudillu an siratil mustaqim wanda ya dauki ilimi bai da malami sai ya bace daga kan hanya wa kam min a'ibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-jahl as-saqim yace so da yawa za ga mutum yana ta musun abubuwa kuma abin daidai ne amma jahilci ya sababba mishi da wannan ba malamai sai koya mishi addini ba shine sai ke cewa watalta bisul umuru alaika hatta tasira adalla min tumar hakimi yace sai al'amura su rikice maka in baka da malami sai ka bata fiye da tumar hakimi. ka san akwai wani mutum ba hanafi mutum mai bin mazhaba hanafiya a cikin mazhaba hanafiya tsakuwar da zaka yi jifan shedan sai ka wanke ta to sai je sai dauki littafin su na fiqh na hanafiya babu wasali shi ma ba ɗigo. sai je sai karanta kun san daga bani aka da ana wasali yana dugo da can ba a yi to da shine sai karanta abinda ainihin ake cewa wa yustahabbu ghaslu hasil jimar ana son a wanke tsakuwar jifan shedan sai shi wannan ainihin bahanafe da ya je ba wasali ba ɗigo. sai karanta wa yustahabbu ghaslu khisil himar ana son wanke golan jaki ana aikin haji sai aka ga malami yana tewa jaki tsarki hakar makalla ma haza sai ce wa yustahabbu ghaslu khisi al-himar ai an ce mustahabbi ne ana aikin haji a jaki tsarki me yasa ya ɗauki ilimi ba malami to wallahi ka yi hankali sai ka je malaman abu sun zauna sun koya maka kayan musu ladabi ka girmama su sai Allah ya baka ilimi sai tofa albarka a ciki an fahimci wannan da kyau ko jama'a to abinda al'imamu ahmad ya faɗi kenan ya ce haza ya takallamu ala lisanihi ga aljani yana magana a bisa harshen mara lafiyar sai ibnu taymiya ya ce wa hadha alladhi qalahu amrun mashhurun wannan magana da imamu ahmad ya faɗi magana ce shahararriya kusan ko ina an san cewa aljani yana magana a bisa harshen mutum don tun da ai an riga an sani ga mutum zai faɗi aje yana ta maganganu harshen da aka san baya ji sai aje yana magana da wannan harshen yanzu a cikin makon nan akwai matar da muka zo ranar lahad ne ma rana ita ranar da muka tashi nan na je ina fara mata karatu shikenan sai aljanna ta rikide sai wani irin yare take ban san irin shi ba sai na sauri sai na dauka a kaset cha nake fulatanci ne tai ta surutu tai ta surutu da wannan harshen ban fahimci harshen ba da na ci gaba da karatu ita ma sai ta ta'awuzi da larabci a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ta ci gaba da karatun qur'ani amma da harshen ta sai na ɗauka a kasar na ɗauka fulatanci ne don bana jin fulatanci wa in kuntu fulatiyan nasba ko da a nasabance ba fulatani ne amma bani jin ko harashi sai na samu wani fulatani na bashi yasa ya je ce shi gaskiya bai fahimci abin da ke faɗi ba yana jin ba fulatanci ne. to a yanzu haka dai mun rasa ko na irin yare ne da muka kori Aljanar ta sake ta na tambayi wannan mata kina jin wani yare ne ta ce ba ta jin wani yare sam sai Hausa akwai wanda za a zo a samu an samu aljani ba larabi ya rinka larabci a bakin mata ita kuma matar ko haza kitabun yana da wahala ta rubuta maka to shine al-imam ibn taymiya yake cewa wannan abu mashhuri ne fa innahu yusri'u ar-rajula don aljani yakan buge mutum fa yatakallamu bi lisanihi sai aljanin ya rinka magana da harshen wannan mutum la yu'rafu ma'anahu magana da yake ma ba a san ma'anarta ba wa yudrabu ala badnihi darban aziman law bihi jamalun la usfira aw la bihi asaran aziman yace har a zo ana dukan mara lafiya dukan yana karkewa a jikin aljani ne wanda wannan duka da dutse za a je ana duka haka ko kuma wani abu makamancin haka da sai ainihin alamar dukan ta fito kana tashin mara lafiyan sai ka ji ya ce bai ji dukan ba jiya na yi wa wani aljani mari ya fi biyar a jikin wata mata ya fi biyar da suka sake ta don an yi mata ne sai suka dawo mata da suka dawo mata ana zuwa aka fara karatu sai suka bayyana kai ne wa shi ne wa na yaya aka yi ai sun dawo ne kun dawo me kuka zo yi to sai duka kamar yadda zamu zo mu ji to mari nai mari akalla ya fi biyar amma ya kai goma insha Allah mari sosai ta rinka kifewa yana kakar ya fice ba ta wuri zaka daga ta ce yaya ya ce jin ta ce ba su jin komai mari fata ce mari tana mamakin wai mari a ina kai mari ce tun marin nan baki ji shi a ki ba marin yana kariya jikinsu ne in an yi dukan jikinsu zai kare don lokacin da ka fara karatu sai ainihin wannan aljani sai ya halarto in ya halarto to di ya are gaɓoɓin wannan mara lafiya ne sai idanuwan ka ga sun yi ɗayan abu hudu ko dai ka ga ya kakkafe idanuwan haka ko kuma kaga ya dau yatsun shi ya dora idan ko kaga ya rufe idan haka ko kuma kaga yana kikkifta idanuwa haka aljani ya halarto kenan sai ka fara magana da shi to lokacin da duka da duk wani abu aljanin ne ainihin yake tare da mutumin to shine wasu in sun ji a kasa din ba wai aljanin ne muke gani ba da ake cewa ainihin za a doke ka a mara lafiyan za a daka amma dukan yana karewa akan ainihin shi aljanin kana jin gashi yanzu ya ce eh, saboda an doke shi ba zai dawo ba to shine sai yake cewa wal masru'u ma hadha la yahissu darbi yace shi wannan mutum wanda yake kwanta bai da lafiya baya jin wannan duka wala bil kalam alladhi yaquluhu kuma shi mara lafiyan baya jin maganganun da aljanin yake faɗi saboda haka so da dama zaka samu idan aka aje mutum a gaban mu sai mun mushi wa'azi ka taba zuwa wurin boka ka taba zuwa wurin dan bori ko malamin tsubbu in yace eh sai mu ce to ka tuba ka bi Allah sannan ainihin zamu maka karatu to wani sai ya ɓoye mana mun sami irin wannan ta ɓoye mana kin taɓa zuwa wurin boka ta ce a'a saboda a matar ɗan izala a ce ta je wurin boka ai kuma abin ya zama aibu ko a to shine sai ainihin ta gaya mana ana fara karatu aljanin yana buge ta shine sai ainihin suka yi bayani suka ce su tara ne a tare da ita yanzu ɗaya baya nan sai su uku guda biyar kuma ta je wurin wata yabbori a kabo mai suna rakiya ta fitan mata da su A ashahid anan shi ne ita ta ki gaya mana amma ga aljanin ya faɗi a bakinta da suka sake ta ta ke, sai na ce kin taba zuwa wurin yan bori sai ta sake cewa na ce to ai yanzu aljanin ya ce kin je wurin wata yar bori kaza kaza kin yanka jan zakara kin yi kaza kin yi kaza sai sun fi da nace ba ki da gaskiya mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan al'amura jama'a abin da ake nema da mumini sai ka sallama kawai Shi ne sai ya ce wa kad yujirrul masru'a yace wani lokacin ma aljanin yakan rinka jan wannan ainihin mara lafiya ya rinka ɗaukan shi yana bugawa da ƙasa ko makamantan haka wa ghairil masru da wanda ma ba ainihin yake cikin halin wannan bugewa ta aljani ba kai da ka rike aljanin ma sai kai da ka rike mutumin sai ga aljanin yana fusgashi yana tada kutare kana ga gashi yanzu mace ce ta yunkura sai ta daga mu wa yujirru al-busat alladhi yajlisu alayhi yace kuma sai kaga ainihin mara lafiyan yana jan ainihin keso ko tabarma ko shimfiɗa wanda yake akai wa yuhawwilu alatin sai kaga ainihin kayayyaki na ainihin ɗakin ko na wurin sai ga cewa duk wannan mara lafiya aljanin ya sa ya bubbuge su wa yanqulu min makanin ila makanin yana shurere ne man shahadaha afadathu ilman daruriyan ibnu taymiya yace abubuwan da aljani yake yi a jikin mutum wanda ya gani kan zai samu ilimi na tabbas na hakika yanzu dai in dai ba kwakwalwarka ta zama kwakwalwar kwamfuta ba ma'ana za ta iya rikicewa daga baya yana da wahala ka je wani ya ce baka kuma ai aljani zai shiga jikin mutum Ga shi an yi a gaban ka ka gani ce wanda ya ga wannan abu ya ce to ya samu ilimi na yaƙi ne bi annan nasika ala lisanil insi والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر آخر غير الإنسان yace zaka tabbatar da cewa harshen da yake magana magana da ake a bisa harshen wannan mara lafiya ba wannan mutumin bane motsin nan na kai da komowa ba wannan mutumin bane to wane ne shine aljani sai ibn ya ce wa laysa fi a'immatil na man yunkiru dukhul al jinni fi badin al masru' wa ghayrihi cikin limamai na musulunci babu wanda yake musun cewa aljani zai iya shiga jikin mutumin da ya make ko kuma jikin mutumin da bai make ba ma kana nan zaune mai yiwa yanzu kana ganin lafiya kalau mai yiwa aljani na tare da kai to cikin malaman musulunci ba wanda ke musun haka wa man ankara zalika wanda ya musun cewa aljani na iya shiga jikin mutum wadda a anna shar'a yakzibu zalika wai yadda a wacewa shari'ar musulunci tana musun haka wai shari'a bata yadda aljani zai iya shiga jikin mutum ba faqad kazaba ala shar ibn taymiya yace yayi wa shari'ar musulunci ƙarya wa laysa fil adillati shar'iyya ma yanfi zalika yace cikin dalilan da ake kafa hujja da su na shari'ar musulunci babu abin da ke kora haka alqur'ani bai kora haka ba sunna bata kora haka ba ijma'i bai kora haka ba kiyasi bai kora haka ba dan haka ka ce wai aljani zai shiga jikin mutum Ba ka da dalili a cikin dalilai na shari'a kuma mukabara ce da girman kai ainihin ta same ka wannan shine ainihin abinda Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah ya faɗi ainihin a cikin wannan littafi nashi Majmu'ul Fatawal Kubra ina fata mun gane Allah ya shiryar da mu to wani sababi ne yake ja aljani ya shiga jikin mutum a yana da kyau a tattauna wannan ko wani sababi ke ja aljani ya shiga jikin mutum kuma ta ina aljani yake shiga jikin mutum ibnu taymiya yana da abin cewa hawa yau gashi a cikin wannan da littafi nashi majmu'ul fatawar kubra cikin mujalladi na goma sha tara a cikin shafi na talatin da tara zuwa shafi na arba'in ibnu taymiya ya ce وإذا كان ahya أحياء ma'murina مأمورين منهيين لهم wa? iqab wa ursila ilayhim an-nabi sallallahu alaihi wa sallama فالواجب على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله في الإنس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ibnu taymiya bayan ya gama magana dangane da tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne kuma suna da hankali kuma shari'a ta umarce su ta hane su suna da lada suna da zunubi in sun yi abin da suka cancanci ɗayan biyun sai ya ce kuma shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa Allah maɗaukacin sarki ya aiko musu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce to ya kai musulmi idan ka fahimci haka ka sani da cewa abin da yake wajibi akan ka kai musulmi ka yi mu'amala da aljani kamar yadda kake mu'amala da mutum wajen umarni da kyakkyawan aiki da hana shi munanan ayyuka ma'ana aljani ya ne boka aiki sai ka yi mishi wa'azi ya tuba ya bari ka azantar da shi kenan aljani yana ainihin cutar da mutane sai kai kokarin ka raba shi da wannan ainihin waɗanda yake cutarwa ka hana shi daga mugun aiki aljanin nan musulmi ne amma baya sallah sai ka umarce shi da ya rinka yin sallah aljanin nan kafiri ne sai kai kokarin ka musuluntar da shi duk wannan yana daga cikin al'amuran da ake nema da kai da su Wadda a wata ilallahi kama shara Allah wa rasuluhu kuma ka kiraye su zuwa ga Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki da ma'aiki suka shar'anta ka kiraye su zo su shiga addinin musulunci kama da ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kama yadda annabi ya kiraye su zuwa ga addini wa yu'amiluhum kuma kai musulmi sai kai mu'amala da su aljanu din idza taddu idza ma bima yu'amilu bihi almu'taduna idan suka yi zalunci sai ka dubi wace hanya ake bi wa azzalumai sai ka ainihin bi da su ta wannan hanyar fa yadfa'u saulahum bima yadfa'u saulal ins kamar yadda ka san kake tunkuda zaluncin mutane haka kake tunkuda ainihin zaluncin da aljani in ka samu wani yana cutar wani ba annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da bukhari in muslim ya rawaito yake cewa wajibi ne ka taimaki azzalimi da wanda aka zalunta sahabbai suka ce ya manzan Allah wanda aka zalunta mun ji cancanta a taimake shi wanda yake zalunci ya za a taimake shi sai manzan Allah ya ce ka hana shi yin zalunci to aljani yana zalunta wannan wajibi ka hana shi kaga ka taimake shi wannan da ake zalunta kuma ka ainihin raba shi da zaluncin da ake mishi wa sar'uhum lil insi sai ibnu taymiya ce, bigewar da aljanu suke wa mutane kad yakunu an shahawa wa hawa wa ishq kama yattafiqu lil insi ma'al insi dalili na farko kenan aljani yakan shiga jikin mutum saboda yana sha'awar shi ya ga ya mace yana sha'awata ko ta ga saurayi tana sha'awar shi wani aljanin ma namiji ne amma zai ga namiji mutum ya yi sha'awar kira shi da lafiyar jikin shi sai ya shiga da ya fitine shi to sha'awar shi ko kuma begen shi ko kuma son zuciya kawai sai ta sa ainihin sai ya shige shi wa qad yatanakahu al-insu wal jinnu wa yuladu bainahuma waladun ibnu taymiya yace ai aljanu da mutane sukan yi aure har kuma a samu zuriya a samu yaya wa hadha maarufin? ma'rufun yace wannan abu yana da yawa sananne ne wa qad dakara ulama zalika wa takallamu anhu yace malamai sun faɗi haka kuma sun yi magana akai wa kariha aktharul ulama'i munakahatal jinni yace sai dai mafi yawancin malamai sun ce makaruhi ne aljani ya auri mace ta mutum ko kuma mutum ta ainihin wato auri a aljani namiji wannan shi ne dalili na farko da ya sa aljini yakan shiga jikin mutum Shi ne ya yi sha'awarka ko ya yayi ki? na biyu ya ce wa ya kunu wa huwa kasirun Awul Aksar an bugdin wa mujaza wani lokacin aljini yakan shiga mutum wanda shi ne ya fi yawa ya yace yakan shiga mutum saboda ainihin yana jin haushin ka. ko kuma yana tsammanin kayan mishi wani abu zai ɗaufansa misla an yi uziyahun ba'adul ins kama a samu wani ainihin mutum ya cutar da shi kamar yaya cutarwa aw yazunnu annahum ya'tamidu azahum imma bi bawlin ala ba'dihim aljani ya tsammaci kana son ka cutar da shi ta hanyar kai mishi fitsari ko kai wasu daga cikin su fitsari ko kuma ainihin ya tabbata din ka cutar da su wa imma bi sabbi ma'in har ko dai ta wajen watsa musu ruwan zafi baka sani ba sai ka zo ka watsar da ruwan zafi ko ruwan wanke-wanke su suna nan zaune kai kuma baka ganin su ka watsa musu sai su ga cewa ka ainihin cutar da su don haka sai su fansa sai su shige ka haka ta kan faru wa in kana al-insiyu la arifu zalika ibnu taymiya yace ko da yake mutum zai yi haka ne akan bai sani ba wa fil jinni jahalun wa zulmun yace aljanu dai a cikinsu su akwai jahilci da yawa kuma akwai zalunci ai cikin mutanen ma haka akwai zalunci akwai jahilci a cikin aljanu ba su cika karɓan uzuri ba in kai musu abu kawai sai su ce sai sun fansa fa yu'aqibunahu bi aksara mimma yastahiquhu sai su yi mutum uquba fiye da abin da ya cancanta sai su ta wahalshe shi na gaya muku ina jin tun ranar muhadarar mu ta farko akwai matar da muka zo mu ne mata ruka din aka samu aljanun da ke tare da ita ita wadda take ita ta jawo sauran a lokacin su biyar ne a lokacin ta ce ta yi mata fitsari ne aka shi yasa ta shiga jikinta shekara talatin bata batta ta yi fitsari ba shekara talatin ba ta yin fitsari amma jini na zuba daga farjinta ga ta ta tsufa ta ce a wuni sai jini ya fita kama kwanan sha wannan jini kai kasan inda kai tsaye daga jikinta ne ai sai ta mai ta faɗi amma wani jini ne wanda yake su suka san daga inda suke in gizo shi don su ɓata mata ibada to kaga fitsari ne ta yi ita bata san suna wurin ba amma da a ce ta yi wannan addu'a kana jin yanzu abin da aljani yake gama mana addu abubuwan da aka faɗi gashi wannan aljani ya faɗi da kanshi da a ce ta yi wannan addu'a bismillahi Allahumma inni obi bika min al-khubuthi wal khaba'isi Allah ka tsare ni daga shekaru maza da mata dukkanin su suka ce so da dama suke gama mana suka ce ko su fice daga bayin ko su toshe kunnen ko su juya fuskarsu su ba mutum wuri sai ya gama bukatar su sai ya gama bukatarsu sannan ya fito a yanzu kowa gane falala zikirorin nan da suka zo daga annabi ko sallallahu alaihi wasallam wa kad yakunu an abasin minhum wa sharrin bi misli sufaha il ins yace wani lokacin aljanu kuma sukan shiga mutum dalili na uku kenan saboda kawai suna nufin su wasa da kai yadda ka san mutum ke daurawa biri igiya a kwankwasa yana wasa da kawai sai ganka sai sha'awarka sai maki ka sai koma gefe guda yana dariya kawai shi abin da yake sha'awa kenan to ka ji ɗayan waɗannan dalilai waɗanda ainihin aljani yakan ainihin shiga jikin mutum ina fatan mun gane wannan wannan kenan bayan abin da shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taini ya yi faɗi ga ainihin wannan littafi wanda yake na bin baz ne wanda yake yana magana a kan izahul Haq fi دخول الجني fil'ins au fil'insi في الإنسي والرد على من zalika. bayyana gaskiya game da cewa aljanu yakan shiga jikin mutum da kuma mai da martani ga waɗanda suke musun haka shi an saka shi a cikin wannan littafi hukumus sihiri wal kahana to ba wai bahasin da bin baz ya zan karanto ba saboda bin baz yana daga cikin masu yin ruka a ƙasar saudi arabia dattijan malami ne ya kai kamar shekaru tamanin a duniya amma makaho ne idanuwan shi ba sa gani amma allah ya buɗe zuciyar bin baz Ya yi wata mata ruqaye magana da aljanin wanda aljanin indiya ne amma yana bin addinin bobiya ya wa'azantar da shi da sauransu sai jaridar ƙasar saudi arabia sai ta buga sai aka samu wani malami tsantsawi sai ya musu ya ce ya za a yi aljani ma ya shiga jikin mutum wai yaya ma za a yi aljani ya ainihin yi magana a bakin mutum ya karyata bin baz akan wannan magana shi yasa ba mu ji zafi ba da waɗannan suka zo suka karyata mu mun san cewa ba su karatu ba ne kawai don da sun yi karatu yaya aka yi wannan littafin ba su san shi ba na ibn taymiya jama'a wannan littafin na ibnu taymiya ya aka ba a san shi ba mujalladi 37 to karshe sai bin bas yace tambihun, ga fadakarwa qad dalla ma zakarna min al ahadith sahiha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa min kalam ahli al ilmi ala anna mukhatabata al jinni bin bas yace dalilan da muka kawo na hadisai ingantattu waɗanda suka gabata da maganganu na malamai akan cewa magana da aljani wa wa'azihi da yi mishi wa'azi wa tazkirihi da kuma ainihin tunasashe shi wa da'awatihi lil islam da kuma kiran aljani din zuwa ga addinin musulunci wa ijabatihi ila zalika da kuma cewa aljani din in an kiraye shi zuwa ga addinin musulunci yakan amsa laisa mukhalifan lima dalla alaihi qawluhu ta'ala an Sulaiman alaihi salam yace bai saba magana da Allah madaukakin sarki ya faɗi game da Annabi Sulaiman ba annabi Suleiman ya ce rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah kai mini gafara haka annabi Suleiman ya ce ya ce kuma ka bani wani irin mulki wanda wani bayana ba zai sake samun shi ba wannan aya na daga cikin ayoyin da wasu suke ruda su suke kafa hujja da ita cewa yaya za a yi wani magana da aljani bayan mu'jiza ce ga annabi Suleiman. to baka fahimci alqur'ani bane sai ka je kai karatu Abin da Alkur'ani yake cewa annabi Suleiman yace wa habli mulkan wannan na kira ya kawo shi ya ce, ka bani wani irin mulki kamar kana fasara bahaushe kace ka ce, ka bani wani irin katafaren mulki wanda wani ba zai sake samun irin shi ba wanda ya zo ya yi magana da aljani bai saba wannan ka'ida ba don bai samu mulki irin na annabi suleiman ba annabi suleiman yana magana irin mulkin da ka bani ina mulkar mutane ina mulkar aljanu ina magana da tururuwa ina magana da tsuntsaye waɗannan irin mulkin to kakka sake tara wani haka sai ni kaɗai wannan ba zai hana Allah ya ba wani ɓangare daga wannan ainihin ilimin ba amma gaba ɗayan wannan mu'jizar ita ce wani ba zai sake samun irin ta ba amma wani ɓangare na wannan fa za a iya samu ina muka fahimci wannan ai annabi Suleiman yana magana da tsuntsaye ko annabi suleiman ya ce ya ayyuhan nasu ullimna mantika tsairi ya ce ya ku jama'a Allah ya sanar shi mu yadda ake magana da tsuntsaye to wannan ba mu'jiza ce ga annabi suleiman ba ba a magana da aku kuturu ba a magana da aku to dan me ka shiga cikin mulkin suleiman kai ma an haka ne ko ba shine Allah ya hore mai magana da tsuntsaye ba to yaya ake kai kuma kake magana da aku yana zagin ka kana zagin shi ko ba ai to saboda haka mulkin annabi Sulaiman gaba ɗaya wani ba zai iya samun shi ba wannan Allah ya wa Suleiman wannan baiwar da alkawarin amma wani bangare magana da aljani sarrafa aljani ka doke shi duk waɗannan abubuwan gashi nan ainihin suna faruwa Kur'ani ya tabbatar hadisai kuma waki ya tabbatar yau ma gashi abin ya faru an gani sai ainihin Sheikh Abdulaziz bin Baz yake cewa wa haka ba amruhu bil ma'ruf wa nahyihi anil munkar wa barbihi idan tana min al-khuruj yace haka umarnin aljani da yin kyakkyawan aiki da hana shi da ga mummunan aiki yace duk wannan bai saba shari'a ba yace da kuma dukan aljani din in yaki fita dan wani in yaki fita sai kai duka ibnu taymiya a cikin wannan ainihin littafi na almajirin shi at-tibbun nabawi ko kuma az-zadul ma'ad ibnu al ya yace akan kawo ibnu taymiya marasa lafiya idan aka kawo marasa lafiyan nan ibn taymiya ya zo ya fara karatu aka fara magana da wannan aljani sai aka yi magana da wani aljani mugu sai ya ce shi ba zai fita ba me yasa ya ce ina son shi ya ce ka fita ka bashi wuri ya ce ba zai fita ba sai ibn taymiya ya kama kunnan mara lafiyan sai karanta afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un sai aljanin ya ce na'am yanzu nan kuna tsammanin mun halicce ku dan wasa ne ko kuma ba za ku koma gare mu ba ayar abin da take cewa kenan sai aljanin ya ce eh sai ibn taymiya ya sa aka kawo mai muciya aka rike mara lafiyan ya ce ya rinka dukan wuyan wannan mara lafiya aljanin yana ihu ya ce duk mutanen da ke wurin sai da suka tabbatar da cewa wannan mara lafiya ya mutu ya ce don shi kanshi da yake dukan sai da hannun shi ya sage da aka kori aljanin ya fita aka tashi wannan mara lafiya aka ce yaya sai ce wai me ya kawo shi nan gurin malam aka ce kai duk wannan dukan da aka yi maka baka ji ba ya ce me ne malam yake duka na bai san bai san dukan da aka yi ba Ga shi a nan cikin wannan littafi na ibn al-qayyim ya kawo wannan haka ibn al-muflih ya kawo a cikin littafin shi al-furu shi ma almajirin ibn taymiya ne duk a gaban sa ake suna gani shine suke bayyana haka idan zafin aqida kake fama da ita ibn al-qayyim ibn ibn taymiya ya fika amma su bambancin shine su sun yi karatu ne a natsa suke bin abubuwa sannan mun yi magana dangane da matsala akan haɗin kai har da rubuto wasiƙa wasu hankalin su ya tashi wai a ƙara sharhi wai waɗannan bayanan da aka yi su tun da ba a ce wani kafiri ba wani ɗan wuta bai musu ba eh ma'ana kenan in ba haka ba duk musulmin da ya halarci wannan muhabara a nan bayanan da muka yi muna nan da kasar na bidiyo da na talabijin da na rikoda ba duk bayanan da aka yi duk me aka jawo hankalin musulmi an ce dukkanin musulmi sun rarrabu saboda sharrin da shaidan yi kuma ta hanyar ainihin wasu malamai aka ce na ce ba haka salaf suke addini ba ba haka sahabai suke addini ba yanzu nan sahabi za ku yi mukabala da shi akan ka za a ce bai yarda ba amma an ka sallah sai bi ka Abdullahi bin Mas'ud da suka isa garin maka aikin Hajji lokacin Usman shine khalifa da suka je sai Usman ya ce zai cika sallah sai Ibn Mas'ud ya ce a'a ai mu matafiya ne sai usman ya ce ai mun zo garinmu wanda ya dawo garinsa sai ya cika sallah sai shi ibn mas'ud ya ce a'a ko da garinmu ne amma tun da mun bar garin yanzu mun zo aikin hajji ne za mu kasuru ya ce dan annabi ya fi mu matsayi a garin nan amma da ya zo kasuru ne to da zai da Allah ya ce la uqsimu bi hadha balad wa anta hillum bi hadha albalad wa walidun wa ma walad sai da Allah ya rantse da cewa annabi mutumin Makka ne amma da ya zo kasuru yayi ibn mas'ud ya gama kawo hujjojin shi Usman ya ce a'a da Usman ya wuce zai limanci kuma sai Ibn Mas'ud ya bi shi sai kuma jama'a ka ga gulma'a ah, ka ce kuma ba kyau ya ka bi shi ce e al-khilafu sharrun kulluhu sabani dukkan shi sharri ne to idan wannan rarrabuwa shine alheri gare ku kuje ku ci gaba da yi amma ni dai na ce sharri ne wannan rarrabuwa duk kungiyoyin ƙasar nan ba kungiyar da bata rabu ba wallahi sharri ne ga addinin musulunci amma in ku kuna ganin alheri ne gare ku kuje ku ci gaba da yi amma mu a wurinmu mu muna addini ne na musulunci kuma muna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ne a bisa fahimtar su don ka san shi karatu bayan ka kalle shi sai ka kalli su salaf ya suka yi annabi yaya yayi sahabbai yaya suka yi to shin haka annabi da sahabbai suka yi irin wannan baragadar dan uwanka musulmi sunni ya bata maka rai sai ka ci kada a bi shi sallah ba haka annabi ba ahli sunna na farko ba haka suka yi ba to haka su ibnu taymiya suka yi ba irin wannan baragar da suka yi ba karatu suka tsaya suka yi saboda haka ku a wurinku abinda kuka saba in an zo karatu kowa a saka shi a wuta kowa a ce tsaye kafiri idan aka gama kuma ƙarshe shi ne wannan shi ma ta shi ta rabu shi ma a ce kafiri ne mu mun ce wannan illa ne kowace ƙungiya tana da aibunta a dawo a gyara kuma wace ƙungiya ce bata rabu ba duk ƙungiyar da ka koma wancan bangaren zai ce kai kafiri ne ko akwai ku yi haƙuri na san wannan magana tana ƙara tafasa wani rai ne ba a wuce Allah ya kiyaye in kuka karatu kuka gane yadda aqidar salaf take wallahi za ku zo ku yi istighfari Allah in kuka gane mazhabin da salaf suke bi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wallahi imam malik khalifa sarki aka nada musu fasiki azzalimi imam malik ya ce ba za mu yi mubaya'a ba kuma ya ce wa jama'a kada su yi mubaya'a duk madina ana saurari ana jin magana imam malik imamu malik imamu darul hijira Allah ya kara mishi yarda yace bai halatta a je ayi wannan shugaba mubaya'a ba aka rinka taso mutane da karfin siya sai a kawo ka gaban sarki dole ka kama hannun shi ka ce kai mubaya'a da sharadin in ka warware mubaya'a ka ta saku ka ji wani alaka kai <laughs> imamu malik yace duk ku je ku yi mu mubaya'a akan tilas ce yace ku bata saku ba yace saboda sakin tilas ba saki bane yace ku yi kuma a zo a warware sai aka ce imamu malik kai zaka saba wa gwamnati ya ce eh ba gwamnati yake wa ba yana tsoron ne ya saba wa Allah shi yasa ba zai yarda a yi mubaya a ga fasiki ba da an riga an yi ne fasikancin shi ya bayyana to shikenan amma ba a yi ba ya bayyana fasiki ne dan me za a yi mishi mubaya'a suka kama imam malik suka yi mishi duka har sai da hannun shi ya kage sannan magana tana nan a cikin wancan littafi da na faɗi al-intiqa في فضائل الثلاثة الفقهاء لابن na ibnu النمري numari da hannun shi ya kage ne ya tashi sallah wata ran sai saki hannun shi a sallah da ya idan sai almajiran suka ce dan me sai ce ai sarki ne ya doke ni ya na mana hannu shi yasa bana iya rikewa saboda kasan imam malik bai taba sakin hannu a sallah ba fa in baka san wannan baka sani daga yau imam malik bai taba sakin hannu yana nan a cikin littafin at-tamhid lima fil muwatta ma'ani wal asanid na ibnu abdul barri an-numari sharhin muwatta ne wanda shine daya wanda babu kamar shi ibnu abdul barri yace tunda imam malik yake bai taba sakin hannu a sallah ba sai wannan larurar da ta sa imamu malik sanda aka yi mai wannan duka bai da almajirai ne yana da almajirai duk madina in ya ce ku fito aje a wa sarkin nan juyin mulki za su fito amma bai ce ba saboda an kalli in aka yi haka mutum nawa za a kashe babu hakkinsu sai ya haƙura shi kadai dan an cutar da shi shi shikenan amma kai yanzu ko hula ka aka taba sai ka ce a ji a tashi hankali haka ake yin salafiyanci hakuri ake yi da abubuwa duk abin da aka ga babu maslaha a ciki sai a bashi saboda gyara ake so kama mutane sun fi son wannan rarrabuwa kuna ganin yadda rarrabuwa suke yi fa na buga muku misali a cikin mu yan izala akwai waɗanda ba sa bin wasu sallah ko wannan abu zai yi wa ƙaryata ne to wannan alheri ne duk abubuwan da bangarorin suka bai kai kafirci ba saboda haka ka'idar salaf kowa zai ci gaba da bin kowa sallah wane ya kawo wata fahimta wadda ban yarda da ita ba kowa na yayi kaza yayi kaza duk wannan abin da ya da bai kai kafirci ba sai mu ci gaba da bin shi har muna nan muna roƙon Allah Allah ya gyara mana shi duk wani wanda zaka tuhuma da fasikanci a yanzu yana shugabanci cikin waɗannan kungiyoyin da ake magana bai kai fa laifin Hajjaji ba amma sahabbai suna bin shi ka fi sahabbai ta ka tsantsan game da addini duk an buga misali akan waɗannan an kawo hujja ka je ka duba sharh ta tahawiya majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya ba ka je ka duba har wasiqa wasu ka rubuto guda haka to dan aiken wasiqa shine sai na ce ya gaya min makasudin wasiƙar eh kwana kwana na ce a faɗi da ya faɗa shine na ce to ku abin da kuke so duk a ce duk inda dan bid'a yake ya zama kafiri ne ce to ba haka addini yake ba ba duk bid'a ce take mai da mutum kafirci ba ka je ka karanta littafin al-ba'is ala inkar al-bid'a na Abu Shama da kuma littafin al-bid'a wan nahyu anha na Ibn Waddah al-Qurtubi waɗannan littafan ka je ka karanta kai ba maliki zaka ga cikakken bayani dangane da bid'a duk baki ɗaya ka gama ka je ka ɗauki littafin al-i'tisam na al-imam shatibi da al-muwafaqat fi usul al-ahkam duk ka je ka karanta za ga abin da ake kira bid'a da karkasuwarta da wadda take kafirta mutum da wadda ba ta kafirta mutum sai na ce in ka ce duk inda ɗan bidi'a yake ya zama kafiri na ce matso kusa yana daga wajen ɗaki ne na ce matso da ya shigo sai na ga gemun shi a share na ce ba ka da gemu gemu haramun ne ya aske shi kai kuma ka aske Bidi'a ce muharrama bi ijma'il ulama ya haka dan fodiyo ya faɗi cikin iya usunna. sai ce ai bai fito mishi bane to sai ne mishi abin da suke din ba dai kwakula bane wai sai dai an rataya maka na ce matso dai sai na ga wandan shi ya wuce idan kafa na ce to nan kuma fa yaya aka yi ajiye muka yi wannan da almuru wanda shi na ce manzon Allah ya ce duk wanda tufafin shi ya wuce idan kafa daga nan idan kafan zuwa kasa to wuta zai shiga na ce saboda haka kaga a lazimin abin da kai kake so din nan a faɗa cewa duk inda dan a yake kafiri ne kagan aka ɗauko wannan lazimin aka rataya maka ba za a je ka sallah ba na ce amma mu ba za mu yi maka haka ba an fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka yan uwana ɗalibai a tashi ayi karatu wallahi karka rudu kanka za ka yi mamaki Allah ya shirya da mu to Abdulaziz bin Baz duk ya kawo waɗannan maganganu gaba ɗaya tun daga shafi na hamsin da uku har zuwa hamsin da hudu ƙarshe addu'ar da yake yi ne dangane da wannan matsala shine nake son in karanto mana sai bin Baz yake cewa wa haka ba kalamu ahlil ilmi wa arju an kuna fi ma zakarnahu kifaya wa muƙuna li talibil haqq yace muna fatan abubuwan da muka faɗi sun gamsar da waɗanda suke ɗalibai ne masu neman gaskiya wa as'alullaha bi asma'ihi husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqana wa sa'iral muslimina Musulmina, fiqhi fi ad-din wa sibat alayhi yace ina roƙon Allah Allah ya fahimtar da mu addini Allah ya tabbatar da mu akan shi mu da sauran musulmi wa an munna alaina jami'an bi isabatil alhaq fil aqwali wal a'mal yace Allah ya datar da mu mu gaskiya wajen maganganun mu da ayyukan mu wa an yu'izana wa jami'al muslimina min alqawli alayhi gairi ilmin yace Allah ya tsare mu da mu da sauran musulmi baki daya daga magana ba danganta ga Allah ba tare da ilimi ba wa min inkari ma lam nuhit bihi ilma kuma Allah ya raba mu da inkari ko fada akan abin da ilimin mu bai kai gare shi ba duk waɗanda suke faɗa akan waɗannan al'amuran in ka sami mutum tsakaninka da Allah a ina ka karanta an ce ba a magana da aljani wanda ya ƙoƙarin cikinsu ne sai kawo maka nurul albabi na ɗan da ka yi karatu da ka san abin da ɗan yake nufi saboda ɗan yana yin wannan rukaɗin ɗan yana yi kuma zai ce kafirci shi yasa an ka yi karatu sai ka binciki tarihin malamai dan fodiyo yana yi dan har babu ya ware na ruka a cikin ihya'us sunna ya ware abin da yake sunna na ruka ya ware abin da yake bid'a da yazo cikin littafin shinurul albab